بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويسر يتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من جولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبدو أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج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 In ja kwanan mu zuwa wannan yammaci na ɗaya ga watan safa hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas allah madaukin sarki ya nufi mu da haɗuwa wannan masallacin mai tara albarka masjidul ansar da ke unguwar jos domin ci gaba da al alkur'ani mai girma wani fata allah ya datar da wannan zama ya albarkaci wannan zama wallahi ba karbar ni'ima ba ce ka kasance wurin da ake karatun ƙwa'ari ballantana kuma wurin da ake karawa da tafsirinsa lokacin da an ramma yake karatu abin yake faɗo min shine wallahi dukkan mu baki da idan ba mu fassara aya ɗaya ba muka saurari wannan karatu kawai muka yi tunanin sa muka kuma wallahi ne ya muna cikin rahamar Allah ne muna cikin tausayawarsa mace ta ba qaumun fi baitin min ya yasduna kitab Allah wai ta dara suna irin wannan zaman mun kawun kuna fi baitin min buyutin lahi gashi nan yatluna kitaban lahi gashi nan suna yatadarasunahu gashi nan za a yi tafsiri ayman alhamdulillah Allah ya ce inna nazalat alaykum sakina Zuba ba ku wata nutsuwa wanda ba za ka samu a tabi nutsuwa wallahi ba za ka samu na tabi nutsuwa wata gafuwa za ka ji ta kawai a tana a zuciyarka wa hafatkum ar-rahma wa ghashiyatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda mala'iku ke ambaton sunayen su a wurin muna cikin tafsirin suratul hajj mashiga mun yi muƙaddimar tafsirin satin da shuɗe mun shiga tafsirin aya ta farko ya ayyuhan nasu taqwa rabbakum nan muka tsaya lokaci wani adarsa za mu dora daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nasu ya kuma mutane kira ne na bai daya sai ce mana ita rabbakum ji tsoron mahalicci wanda mai magana akan me ake nufi da tsoron Allah mun yi magana akan cewa tsoron Allah shi ne wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen karshe mun yi bayani cewa tsoron Allah da shi Allah madaukin sarki ya yi wasiya ga annabarsa mun yi bayanin cewa tsoron Allah da shi Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasiti gurare babu iyaka cikin alqur'ani mai girma ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا, أي... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ka sunan dai da yawa wasiyya ce ta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kuma malam duk faɗin duniya babu wata wasiyya mai tsada da ɗan uwa zai wa ɗan uwansa wata ce da in za ka yi wasiyya ga ɗan uwanka ka ce masa in ta kai na ka ji tsoron Allah wallahi ba za ki shi kai ba idan kuma mutum ya zo ya same ka ya ce in kai na mana da gudu masa ba ki kai ni ba ka samu fahimtar roke na idan mutum ya ce maka ka ji tsoron Allah wai kai ne sabo a'a za Allah da aka ce masa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa sabo ya fi kuma tsoron Allah wannan ke tuna banda wani abin da ya faru tsakanin manyan malaman sunna na duniya guda biyu na je na sha ambata مالك الباني رحمه الله تعالى لكم الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله تعالى مالك الباني رحمه الله تعالى ينهو ما في حاجة تشكون لشيء قال الرياض عند شغل الباقي sai من بعض ينسى من labarin isowarsa sai ya فارش shirye-shiryen zai je ya tarbe shi shi kuma albani rahimahullahu ta'ala ya yana kwana da sanin cewa shan abdullahi bin bas yana cikin wannan garin kafin ya yi duk wani abu ma yana ya kamata ya ji ya kai mai ziyara to kankacin ko malam albani ya jira a gidan shin abdullahi bin bas suka yi zumunci suka yi hira da yake manyan malamai kawai hirar kuma sai ta kai kan wata matsala da su biyu suke da saɓani kanta mana suka shiga muhawara munakasha ba mukabala ba ba mukabala ba kowa a gurin daga albani sai babba sai ubangiji Allah su hannu a kan matsala ta niƙa rufe fuskar mata كانوا لك بست واجبين هو مستحبين الباني رحمه الله تعالى إذا دلت ما جنباب المرأة المسلمة أتكياتي مستحبين مواجب بيه شكما دم ما الله أسلامي كان دك يا أنتصل أسلامي كان أما شاء أقول إذا مواجب بيه مستحبين شكبر الله رحمه الله تعالى شكما أقول إذا sanya ne kabi wajibi ke kusan yawancin manyan malaman su biya wannan cikin wani wasu shaka bakar da jisai maza ba su kina. shaka da sa yau da ne din maza ba su kenan malam suka shiga muhawara suna tattaunawa malam tun bayan isha ka bani hujja in ba ka hujja ka bani hujja in ba ka hujja malam ba su kare wannan munakashar ba sai dab da sun kasu bai Bin bai gamsu da malam albani ba malam albani bai gamsu da gumbas ba duk wannan hujjoji malam albani rahimahullahu ta'ala a wannan matsalar yana da littafi ma wanda na sha cewa littafin a lokacin ba a shiga da sauƙiya sunan littafin mujalladi ne guda arwatul mufhim على من تعنت وتشدد وألزم المرأة الفكر وجهها malam sai ka karanta littafin za ka fili da wallahi to mahallu shahid muna magana ne akan wasiyya da tsoron Allah kaga sun gama muhawara ba wanda ya gamsu da dan wasa ko gari ya waye albani an hadan zauna an yi karin kumallo za a koma masauki. daga gurin kafin albani ya fita daga ɗakin zuwa wajen motarsa sai ce da babban malami shan abdullahi ba kai ka yi ya, sai ce wasi ka rita kuwa ma ina maka wasu ki ji tsoron Allah aka tashi daga gurin za a je a shiga mota albani ya shiga mota kamar za a rufe ta shan bas ya tsare shi ya ce ne kai maka yi ya, sai ce wasi ka rita kuwa ma wani darasi ne mai yawa a cikin wani abu? wannan wani littafi kaukabar su min ajimmatin huda wa masabihin duta mujalladi ne guda za ka samu wannan tarihi a ciki muna fatan Allah ya ta musu ya ayyuhan nasu ba ku ya fi mutane ku ji tsoron mahalicin ku inna zalzalata sa'ati shay'un abu lallai girgizar ƙasa game da tashin alkiyama abin da ne girma as-sa'a ana nufin tashin alkiyama lafazin as-sa'a da ma'anar tashin alkiyama ya zo cikin alkur'ani mai girma kurare 31 daga ciki ga ɗaya, daga ciki wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a Allah madaukakin sarki sai ya ce inna zalzalata as-sa'ati na abu lallai girgizan kasa game da tashin alkiyama abu ne mai girma Allah ne bai da magana Allah shi mai girma ne idan ya ce abu ne mai girma mana abin ya fi karfanka malaman tafsiri sun tattauna wai ita wannan girgizan ƙasa yaushe za a yi ta za a yi ta ne gabanin tada mutane daga kabari ko kuma a'a sai an tayar da mutane daga kabari an ji gaban Allah sai a yi girgizar kasa babban tabi'in Aminu sha'ari da ibn durayj suka tafi akan cewa girgizan kasa na faruwa ne ƙarshen duniya da muke ciki yau gabanin kuma a tada mutane daga kabarwaransu gobe kiyama wannan shi da ra'ayinsu suna da hujja hadisi wanda ibn jarir al-bukhari ya fitar cikin littafin sa jami'ul bayan wanda shi ma al-imam al bayhaqi cikin al-mu'jam ya fitar da hadisi hadisin da Abu Hurairah radiyallahu anhu ya karbo marfu'i na hadisi daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam dogon hadisi ne amma a takaice abu hurera na cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya kammala halittar sammai da ƙasa sai ya halicci wani abu shi asuru sai ya baiwa mala'ika Israfil alaihi salam shi kuma Israfil alaihi salam ya kafa wannan kaho a sur a bakinsa ya kura sa da sama yana jiran umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala a bashi daman ya gufa a tashin alkiya abu da rabawar hadithin sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sur wai menene asur din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa al shine alqarr asur alqarr da Hausa shine kabu Abu Hurairah yace ya Rasulullahi wa kayfa huwa shi wannan kaman ya yake ya tafasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qarnun azimun yunfaqu fihi salata dafqat wani kabo ne mai girma wanda za a yi busa cikin wannan kabo busa uku amma cikin alƙur'ani da girma busa biyu wa nufiqa fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah illa man sha rabbuk thumma nufiqa sha Allah thumma nufiqa fihi ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أما حديث أبو هريرة رضي cewa za a yi busa uku yace nafhatul faz'a wa nafhatul sa'iq wa nafhatul qiyam li rabbil alamin busa ta farko ta firgita busa ta biyu ta suma da mutuwa busa ta uku ta tasowa daga kaburbura izuwa tsayuwa a gaban Allah subhanahu wa ubangijin talikai wa bin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi musa ta farko na fatul fasai musa ta firgigi da firgita dukkan halittar mai baki daya da duk ƙasa za su firgita su tsorata su razana illa mai sha'awar faci wanda an da ya yake cewa a lokacin da Allah madaukin sarki zai narkar da dukkan waɗansu duwatsu da tsaunuka da suke doron ƙasa a yi labalin lausu su zanto daidai da ita ƙasa sannan ita ƙasar ta zanto ba ta da ƙarfi tana layi da mutanenta mutane su tsoronta ta firgita sosai ƙasa ta tsage daga farkonta har zuwa ƙarshenta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ina idi taba al hamil hadlaha wa yashib al waldad wa tara an nas sukara wa lahum bi sukara walakin adab Allah shadid addai dai wannan lokacin ne da kasa ta girgiza duk mace mai ciki zaka haihuwa tare da shi ba dan mace mai shayarwa za ta gafana ta shagana daga abin shayarwarta duk wani karamin yaro zai yi fura ba tare da santancewa ba domin firgi wannan ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasu ya karanta wannan ayar yace nan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna zalzalat as-sa'a shay'un 'azim الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقولنا الأثر من التكين لتافر جامع البيان كرشن سيئي تعليمي سيور وهذا إسناد فيه نظر إسناد ورنا الحديث أن أبو هريرة أبو أبو الدوغة مالا ابن كثير رحمه الله تعالى التكين تفسير الإنسان تفسير القرآن العظيم ديك يشوف الحديث ليه sai ya ce haza hadithun ba'if ya ce wannan hadithun mai rauni to duk da cewa mai rauni ne sai suka ce mana to yaya za ku yi da wannan ayar idan hadithun mai rauni da aya mai rauni ce Allah ya ce inna zalzalata sa'at game da ainihin girgizar ƙasa na tashin alkiyama me yasa kenan aka raba girgizar da kuma tashin alkiyama sai malaman roba suka ce da su ai irin wannan rabawa irin wannan dangantawar ana dangantawa ne da kusancin kalima da kalima da fasi da fasi ba ka jin ana cewa a shiratu sa'ati sura hmm? ma'ana alamar tashin alkiyama kanana an danganta su da alkiyama don da cewa ba a yi tashin alkiyama ba <coughs> <coughs> <coughs> yayin da ainihin ɗan ɓangaren na malamai suka ce wannan girgiza ta ƙasa game da tashin alƙiyama ba tana faruwa ne ƙarshen duniya ba <clears throat> tana faruwa ne idan aka tada mutane daga kaburburansu za a doshi wurin isabi kamar a masu hannu wata hana su kuma wannan malaman tafsiri suna da hadisi ingantacce daga sahihul Buhari? hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu shi kuma hadisin yana cewa idan an yi tashin alkiyama an tada mutane daga kaburburansu an tsaya da mutane a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai yi kira da kakan annabi Adam alaihi salam ya ce ya Adam ya kai annabi Adam yace inna allaha sai ya labbaika rabbana wa fa'alai yace ya allah ya ubangijinmu muna amsa kira muna kuma amsa kira muna kuma tsayuwa kan umarnanka, da kuma jiyayya gare ka wannan shine labbaika wa fa'alai Allah sai ya ce masa inna allaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'tan ila an-nar wanda shi da lafazin buhari lallai shi allah madaukin sarki yana umarsan ka kai annabi adam alaihi salam ka zaɓa ka fitar ka cire daga zurriyarka mutanen da za a tura su zuwa wuta annabi adam alaihi salam sun ce ya allah ba a ba'dullah su wane ne kuma ɗan wuta a cikin zuriyarka Allah madaukin sarki sai ya ce من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون هو تسعة وتسعين أتكلم كل متن بالبقايا كوال متن الذي ترى للتسعين ده ترى ذكر سؤال درجة تبع لي متن لين كون ليش قال أما نزل الله صلى الله عليه وسلم عدين وانا قفر سيأتي وحينئذ تضع كل حامل حملا ويصيب الولدان وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد alini wannan lokacin da Allah ɗaukin sarki zai ce a tura mutum ɗari tara da tasa'in da tattara zuwa wuta mutum kuma zuwa aljanna mace mai ciki kamar da ya wuce wannan aya za ta haihu ba tare da shi mace mai shayarwa a wannan lokacin za ta gafana da abin shayarwarta ƙananan yara za su yi farfara za ka ga mutane suna cikin maye kamar mayen giya amma ba mayen giya ba ne tsananin alamar ƙasa ne abu sa'id da kudri rawar wannan hadisi sai ya ce wa shakka zalika ala kar ku manta wannan hadisi na sayyid bukari manzo Allah ne yake magana da sahabban sa ma da ya karanta wannan bangare na wannan hadisi sai hankalin su ya tashi yake firgigi a fasafin sojinsu da razana sai kwantar musu da haka ya ce ai ba ko ake nufi ba Dari tara da da tara ai ba ko ake nufi ba ana dafin من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد daga cikin dangin ya wa maju za a cire a ware mutum 999 dukkan su zama ya jujuwa maju da mutane kuma a cikin tafsirin a a yi mafi magana kan wannan ayi cewar min kulli hadafin yasiru suna da yawan tasiri kuma mutum da in zai haihu lokaci guda sai haihu mutum dubu goma haihuwa ɗaya nan da za ka gane wai mu duniya a cewa an kai biliyan takwas ko tara malam ya zuzuwa ma zuzu sannan ka mutanen duniya wannan biliyan tara ɗin so ɗari so ɗari tara da tasirin da tara mun gane Sannan ka mutanen duniya sau ɗari tara da tasa'in da tara ka ce kawai sannan ka mutane sau dubu ma'aikin sallallahu alaihi sai ce da su ba kuwa ke ba ana nufi ya zuwa ba a cikin mutum dubu mutum tasa'in da tara mutum ɗari tara da tasa'in da tara duka ya zuwa ma su za a tura su zuwa wuta amma kuma a cikin ku za a ɗauki mutum ɗaya a sashen a sai manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce su ai antum antum kan nuqbatin sauda fi jambi thawrin atyab a wata riwaya antum kal kan kal nuqtatil bayda fi jambi thawrin aswad ai ko nan tamkar wani bakin dubo ne a gefen bakin abinan farin bikini a wata riwaya ko kaman farin dubo ne a gefen a gefen farin bijimi sai manzara sallallahu alaihi ya kara kwantar tunan sai ce inni da arzu a takunu ruhu a ahalin janna da dai ni ina fatan ku zarto ku ne tsaya da sakon mutanen aljanna al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sabai da suka yi kafa abu sa'id al-khudri sai ce fa kabbarna allahu akbar shi ma manzo Allah bi kala jin daɗi sallallahu alaihi wasallam sai ce inni la arju an takunu nuru fa ahli janna ina fatan ku zarto ku da baya duka ukun mutanen aljanna sai suka kara kabbara bi kala jin daɗi sai ce inni la arju an takunu shatra ahli janna lallai ina fatan ku ku zarto rabin mutanen aljanna Allah ka sa da mu ciki wannan sai ya tabbatar mana cewa inna zalzalatas sa'a girgizan ƙasa da ake nufi ba gabanin tashi alkiyama a'a bayan tashi alkiyama ne domin wannan hadith yana cikin sahih bukhari kuma manzala sallallahu alaihi da kansa ya kafa wannan hadisin hujja akan cewa tashi alkiyama na kasancewa ne bayan an tada mutane daga kaburbura Allah ya cikin nan zanzara ta sa'ati shaykhun azim lallai girgizan kasa game da tashin alkiyama abu ne mai girma kwatankwacin wannan bayani Allah madaukakin sarki ya yi shi gudare da dama cikin alkur'ani mai girma yana fassara mana girman tashin alkiyama إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها التي إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا كسا تجرجزة إذن جرجزة وأخرجت الأرض أثقالها كسا تأمل تفتر da abubuwa masu nauyi cikinta gawa wa cikin wa qala insanu a lokacin da dan adam zai ce to me ya faru da kasa ne take irin wannan abin mamaki a yau Allah ya ce yau mai yin a wannan ranar to haddithu akhbara ita kasar za ta ba da labarin kanta tunda kana tambaya ne za ta baka amsa wataƙila ka ji mamaki ah to kasa mai sama tana magana Allah ya ce bi anna rabbaka aw hala domin shi ubangijin ka isa ka magana shi ya masa ilhami cewa ita ma ta magana a cikin suratul hafa Allah ce wa humilat al-ardu humilat al-ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahidan فيومئذ وقعت الواقعة Allah ya wa humilat al-ardu gobe kiyama za a kinkini kasa Sun wane ne za su jinjime ka mala'ikun Allah Allah zai sa su cikin ka su daga ka wal jibalu hakan nan za a jinjimi duwatsu da aka kafa kafa da su ko man girman dutse za a shiru shi Allah yake fa dukkata fa dukkata damirul ilan yarji'u ilan arzik ardi wal jibal da ita kasar da ita kasar da ainihin dutsen dukkan su za a daddaka su fadukkata ka ji tajir alƙur'ani fadukkata za a girgiza su a nike su daddakatan wahida nike wani lokaci guda ba na Bari da wanda zai fata lokaci ba ba a kawo kasa zina a lokacin guda kawai an murza su duka su kuma a guda a yau ma inda waka a a lokacin ne wani abu mai aukuwa babban sai aukuwa Allah madaukin sarki yana cewa idza rujjatil ardu rajja rujjatil ardu rajja wa musatil jibalu assa فكانت هباء منبثا Allah madaukin sarki yace idan rujjatil ardu rajja idan aka girgiza kasa girgiza mai karfi wa bussatil jibalu bassa sannan kuma aka nike duwatsu da aka kafa kafa da su nikewa fakana sahaba'an mubassa wannan dutse da kake gani za ta koma kamar toka gari a rugurewa وتكون الجبال كالعهن المنفوش دون wannan yana nuna girman Allah ƙarfin Allah da kuma girman abubuwan da za su faru gobe kiyama da ban mamaki wadda kuma su ya kulata shi sa aka ce maka inna zalzala ta sa'adi sun shaidun abu Allah ce yau mata rauna يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكانا وما هم بسكانا ولكن عذاب الله شديد الله يوم ترون الآن تتعلم كتاب كتاب كتاب الضمير يرجع إلى أقل مذكور سوى نعم. أقل إن زلزلة الساعة ساكت يوم ترونها رانا ذاك زلزلة الساعة wasu malamai suka ce ru'ya ainiya da ido kuma zai gani wani suka ce a ru'ya ainiya wa Ainiya tun da bari riga mun samu ilimin daga nan to ilimin ka na gani sannan kuma ilimin ka na gani yau mata raunaha ranar da za ka ga girgizar ƙasa domin tashin a kiyama Allah ya ce tan zahadu kullu murfi'atin amma arba'at kowace mai shayarwa za ta shigara ta gafana daga abin shayarwarta ai kusan irin tausayi da rahama da ke tsakanin uwa da ɗanta duk wannan tausayi girman wannan ranar da abubuwan da ke faruwa wallahi zai shigaltar da ita daga ɗanta ba za ka sha da ita ba yau mai zarwar maru min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'an yawma amma abin mamaki a nan a lugance a harshen larabci sai allah madaukin sarki ya ce tazharu kullu ce. masu iya larabci da allah ka tattaura muhammadu yace tazharu kullu murdi'ati tazhar kowace mata za ta gabata za ta shiga kowace mai shayarwa za ta gabata daga abin shayarwa harshen larabci abinda mu muke koyo muka koya a nahau shine siffofin da na mata ne kawai maza ba sa tarayya ba a bambance su da zamu tani haka ne imra'atun hamil ko ana je cewa hamilatu imra'atun hamil me yasa ba mu zo da ta'ud ta'nif ba da don namiji baya ji kenan sa'u ta'nis yu'ta bihi at-tafriq bayna ar-rajuli wal mar'a bayna zakari wal unsa kenan baka bukatan sa'u ta'nis anan saboda maza ba sa ci mace mai mai haila imra'atun ha'idun za a ce imra'atun haibatu la to mace mai shayarwa imra'atun murdi'un imra'atun murdi'un ba a cewa murdi'atu ba a cewa murdi'atu domin me domin namiji baya shayarwa an ba ba namiji mai gado kenan ba a bukatar ta ne to a nan wurin Allah madaukakin sarki ya kawo ta ne kuma Qur'ani shine afsahu an afsahu kalam na a wajen a tosi da yawa a wajen karatun larabci za ka ga laraba sun kago ka'idodinsu daban-daban daban-daban daban kaza ga abin da zai kasance kaza ga yadda ya kamata ya kasance idan aka zo aka samu ya yi karo da wata aya cikin alkur'ani ko ya yi karo da wani hadisi daga hadisan ma'aikin sallah sallama wallahi duk sai mu tattaro banganansu mu yi wurgi da su da su mu koma cikin littafin Allah saboda haka babu wani littafin da yake wani alƙur'ani wannan ka'idar haka take malaman luka suna cewa al-awsaful muhtassatu bil nisa in urida biha al-fi'lu ah, lahiqaha ta wa illa zurridat sufufin da sun kebanci mata ne kawai idan ana nufin ana aikata wannan abin a wannan lokacin to shi kenan sai a sanya mata ta kamar yadda aka yi a ɗan ba haka ba ba a bukata kenan abin da ya sa wannan ta ɗin ya zo nan gurin gobe kiyama wataƙila mace tana cikin shayarwa a aikace a wannan lokacin kawai da an fara wannan girgizar an fara samun wannan yanayi mai ban tsoro shi kenan daga nan sai tafi kenan yaushe ne wannan sufar ba a buƙatar a zo da samun ta'alim shine duk lokacin da wato ainihin babu fi'ili na haƙiƙa na zahiri wanda ake tashi da shi a wannan lokaci idan sifa ne kawai mace ce mai ciki sai a ce imra'atul hamil mace ce mai haila amma ba wai tana hailar ba mace ce ta kai manzanin da za ta yi sai halisa ce imra'atul hamil amma idan tana cikin hailar za ka iya cewa imra'atul ha'ibatun إن أريد به الوصف لحقها تاء التأنيث وإن أريد بها الفعل لا إن أريد بها الفعل لحقها تاء التأنيث وإن أريد بها الوصف جردت من تاء التأنيث والله أعلم <clears throat> التي يوم ترونها تذهل كل منزعة عما أربعة wa tada'u kullu zati hamlin ranar da za ku ga girgizar kasa duk wata mata mai juna biyu mai ciki za ta haihu ba tare da shi ba wataran nasa sukara ko wataran nasa sakara wa mahun da sakara kira'a za ka ga mutane suna cikin maye tamtar sun sha giya Allah ya ce ba giya suka sha ruwa walakin da azabar mahi shadid amma kuma azabar Allah madaukin sarki mai tsanani sai Allah ya ce ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد الله أكبر الذي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبعوا كل شيطان مريد wannan ayar Allah ya kawo ta guri biyu cikin suratul hajj wannan shine guri na farko aya ta ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد guri نبي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير wannan ayar da Allah ya ce wa minan nas da cikin mutane man yujahidu fi dadi bi ghairi ilmi akwai masu jayayya masu husuma game da Allah amma ba tare da ilimi ba min tabi'iyya ba dukkan mutane ne. daga cikin mutane akwai jinsin da zaka ga suna ta musu akan ne akan Allah sufofin sa sani. a zatin sani. a ayyukan sani a abubuwan da za su faru gobe kiyama za ka gama cin ya dage yana ta husuma shi kuma bai san Allah ba jidalin da yake yi da husuman da yake ba ya yi tare da ilimi da in za ka yi tare da ilimi dole sai ka san alƙur'ani dole sai ka san sunna malaman suka ce sababa da zuri da aya abin da yasa aka saukar da wannan aya ta sauka da akan mutum uku a cikin larabawan jami'a. mutum na farko annabar ibn al-haris kafiri kuma ya mutu a kafirci mutum na biyu al'as ibn wa'il kafiri ne kuma ya mutu cikin kafirci mutum na uku abu jihar ya mutu cikin kafirci musamman shi al-nazar ibn al-haris ya kasance yana cewa gaba da Allah Allah yana da ƴaƴa mata magana sun kina yace Allah yana da ƴaƴa mata kuma mala'iku ne Allah ce waja'alul mala'ikata alladina hum ibadur rahmani inatha waja'alul mala'ikata alladina hum 'inda Allah inatha ashhadu khalqahu a ah, su khalqahu satuktabu shahadatuhu wa nus'al Allah ce sun sanya mala'iku wa'anda yake bayan Allah ne kayan Allah mata yake sun da halittar su ne Allah zai tambaye su gobe kiya za a da wannan shaidar tasu kuma za a tambaye su gobe kiya abu na biyu sai ce alqur'ani a fasirul awwali qur'ani kararrayi da maganganu da mutanen farko tatsuniya ce kan magana ta biyu magana ta uku sai ya ce babu wani abu shi kan shi ba zai taɓa yiwuwa ba a ce wannan ɗan adam ya mutu ya lalace kasusuwansa sun ne a cikin ƙasa kuma a ce wai Allah yana da iko da zai sake kada su gobe kiyama duk da cewa malaman tafsir suka ce iya daga cikin abin da ya sa ayar da za mu karanta a zama mai zuwa insha Allah ta'ala iya da dangantaka da wannan ya ayyuhan nasu in ta tu'minu min al-ba'thi fa inna khalaqnakum da turab zuwa karshe wanda yake ibrahim wa adilla na aqliya wanda suke wato ainihin kawar da wannan tunanin cewar babu tashin kiyama Allah bai iya tada mutane daga kaburburansu to shi wannan alharis ibn nadar zai zo yayi ta jidali yayi ta jidali sai Allah ya ce yana jidali ne ba tare da ilimi ba jama'a nan fa akwai darasi da yawa sosai kun sai yanzu kowa yana so ya magana game da Allah to wane ne wai ya kamata ya magana game da Allah wallahi ta mai ilimi kuma ba ilimin kwamfuta ba ba ilimin noma ba ba ilimin komai ba mai ilimin Alkur'an da su shi kadai ne zai yi magana kafin da Allah kuma ya dace haka ne jama'a malam koman ilimin profesa koman ilimin profesa idan profesa matematik ne sai ya zo yana jidali da ɗan secondary school wanda ya karanta haya islamic akan Allah malam yake da gaskiya malam je kare professorship tsanka, amma wallahi in dai game da Allah ne ba wanda ya san ya san Allah ba mu musulmi ba na kuma shi yasa duniya ta shiga ruɗu yanzu sun san social media mana irin wannan mutane irin su al'as ibn wa'il al nadr ibn al-hari abu jahl kada wani da su yawa a yanzu a social media suna nan da yawa suna magana game da Allah kuma wallahi ba su shi wallahi ba su Allah shi sa malaman tafsir suka ce duk da cewa wannan ayar ta sauka ne akan waɗannan guda uku al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab ana la'akari ne da umumul lafz lafazin ya gani wa kana nasu bai yujabiru billahi bi ghairi ilm duk mutumin da ya zo yin yana jidali game da Allah yana musu ba tare da ilimi ba mata ya shiga cikin wannan hali. ko da mutumin da ya shahara a ƙasar da Najeriya wasu ba a fafa uba ne ko wasu ba fa uba eh a ba ba an ji ba waka social media sunan shi ba uba shi wannan mutumin mutum ne wanda shi kwata-kwata bai yarda da duniya bai yarda da christianity ba bai yarda da musulunci ba an gane ko saboda haka zai fito kullum ya yi ta sukan kristiyaniti ya yi ta sukan kristiyaniti kuma zai fito ya yi ta sukan musuluncin ma amma sau da yawa idan ya zo sukan musulunci yana tsoro abinda na lura da shi yana tsoro sai ya yi cikin dabara amma wallahi bai hada shi da su musulunci kuma lokacin da yake sukan kristiyaniti zai zo maka da abubuwan da hankali zai ɗauka suna cutar da matsayarsu suna su biyayyar makauniya ba tare da neman hujja ba yana yin wannan bayanai masu kama hankali kuma kiristoci masu na gane cewa abin da suke kai mataya akwai lokacin da ya tsara kan hadisin kula yana izgine da musulunci akan abin da ya shafi kula hadisin kuda wanda manzara sallallahu alaihi wasallam ce idan kuda ta fada akan abincinka ka dilmiyar da ita ciki ta shiga da kyau sannan ka cire ta yar sannan ka ci abincinka haka wannan ilimi ne wanda ya shafi Ba babu wanda zai san wannan ilimin in ba wanda ya karanta Qur'ani da hadisi ba shi bai yarda da musulunci ba bai yarda da Qur'ani da hadisi ba ya zo zai magana akan wannan hadisi sai ya zo har izgil yake yi to wannan ayar tana magana a kan su yawanci da nasu ya fi mutane man yujadilu fi da zai yi ajiye wanda suke jayayya game da Allah ba ta da ilimi ba wa tabi'u kulla shaytanin mari kuma yake bi saho da kafa duk wani shaitani mai taurin A na malaman tafsiri suka ce duk mutumin da ya ajiye alƙur'ani zai kafa hujja da shi ya ajiye hadisi zai kafa hujja da shi ma'ana ya ajiye wahayi baki baya to duk abin da zai fari fadi son zuciya ne kuma yin shi ne al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa fi at-tawil man al-ilmu nasbuka li-inkhilal safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih ilimi ke nan kace Allah ya ce manzon Allah ya ce kursa haka sun ce magabata sun ce duk wani abin da yake bayan wannan na ka da tunaninka da son zuciyarka wallahi ilimin ka na duniya wallahi ka fata ba ka kai hanya Allah ya kuce ba alai كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير أما كتب عليه أن تاع أكرسا أن تاع أكرسا شو أجينا؟ شو شيئا الضمير هنا أيضا يرجع إلى أقرب مذكور وهو الشيطان ويتبع kulla shefanin maridin kutuba alaihi ayyukan shefan an hukunta a kan shetan tun ranar halittarsa tun ranar da ya bacewa tun ranar da wato ainihin ya fito da wato kokin Allah su hana wata Allah ya rubuta gaba da shi annahu cewa lallai nan, man wallahu, duk mutumin da ya ji shaitan a lamarinsa fa annahu mubayyin ita dai, shi shaitan ya alƙawari shi ya ɗauka da shi كما يدي رمز ويمشي ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله an rubuta a kan shi an wajabta an hukunta cewa duk wanda ya ji shi sai ya fatar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir kuma ya shiryar da mutumin zuwa wutar sa'ir ɗaya daga cikin wutan Allah masu kuna kuma duk mutumin da ya fi shaitan to wallahi ya zaɓi hanyar jahannama da sa'ir da usama da duka sauran wuta inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir da shi shaitan yana kiran jama'a sa ne domin su kasance cikin ɗan wutan sa'ir anan za mu rasa aya wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira